وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي سها لا يكون الأجل أجل لهن إلا ما يرى المعجل a cikin duk abin da ba wa'annan aibubukan da aka ambata ba irin su kuturta irin su ainihin warin farji irin su hauka da sauransu an gano wannan ku to a cikin duk abin da ba wannan ba la yakunu al-ajalu wato ajali baya kasancewa da hunna gare su illa ma yaral mu'ajjil sai dai abinda alƙali ke gani mm. alƙali mai sanya ajali alƙali zai yi shi haji a cikin duk wani aibin da ba wannan ba an gane ku ya sanya wani ajalin da ya ga ya dace a cikin shi na'am wa yumna'ul al-mabrus wal majzum min bina'ihi wa zuljunun fasabin wa yumna'ul al-mabrus ana hana kuturu mai ciwon baras wanda baras shine kuturta mai bata jiki amma baya yanke gabbai wal majzum da kuturta mai yanke gabbai duk kutare ne mabrus kuturu ne majzum kuturu ne amma baras yana bata jiki amma baya yanke gabbai shi mu wannan juzam yana bata jiki kuma yana yanke gabbai to ana hana mai ciwon baras da mai ciwon juzam kuturu ana hana min bina'i daga tarewa da matashi in an san mutum kuturu ne ana hana shi tarewa da matashi wa zurjunun da ma'abocin hauka fasta ka nemi bayani an gari in an gane cewa wani mahaukaci ne to ba za a yadda ya tare da matar shi ba dan akwai matsala kar ma ya zo wajen tarewa da ya kashe ta sannan kuturu kuma ya zo ya tare da matarsa ita ma ta zama kuturuwa. shi kuturu ita ma kuturuwa. saboda ciwon kuturta ciwo ne wanda ake iya ɗaukan shi manzo sallah alaihi yana cewa firra min al-majzum firaraka min al-asad ka guji kuturu irin gudun ka ga zaki an gane ku saboda haka ana hana mai ciwon baras da mai ciwon juzam daga tarewan shi da matar shi shi ma ma'abocin hauka shi ma ana hana shi fassabir birka nemi bayani wazu tiradin wahdahu lam yumna'a wa huwa musaddaqun idza ma nudi'a sannan da ma'abocin raftantaka rafto shi ma shi kadai ba a hana shi tarewa da matar shi mutumin da wato yana da rauni wajen saduwa da mace shine rabto ba a hana shi saduwa da matar shi wa huwa musaddaqun shi ana gaskata shi idza ma nuzi'a idan ana jayayya idan da shi da matar suna jayayya shi yace ya sadu da ita ita kuma tace san bai sake ta ba in an je kotu alƙali na sauraron maganar shi mijin ne wanda shi yake da ciwon in ya faɗa kuma ya rantse ce na rantse da Allah na take ta an gane to kotu za ta yi aiki da wannan maganar da ya faɗa eh wa fi siwa a cikin duk aibin da ba wannan ba la yakunu al-ajal lahunna ajali baya kasancewa gare su illa ma yara al-mu'ajjil sai dai abin da alƙali ke gani wa yumnu al-mabrus ana hana mai ciwon baras wal matizum da mai ciwon juza da ciwon kusurta ne min bina'i ana hana shi tarewa da iyalinsa wa zulmu junun da kuma ma'abocin hauka shi ma fastabin duka ne bayani kan wannan na'am wa zu tiradin wahdahu sannan ma ma'abocin rattantaka shi kadai lam yumna ba a hana shi na'am wa huwa musaddaqun shi ana gaskata shi idan ma nuzi'a idan sun yi jayayya idan an yi sun jayayya su Na eh, matsala ina ce ne. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجمع البيع والنكاح بالعقد في عقد wato ba a haɗa ciniki da aure a cikin kulli daya an gane ciniki da aure mutum ya ce ya fi baiwa sannan ya aure ta wannan baiwan ya siye ta da ya siye ta daga wani sannan ya aure ta an gane wannan ku a haɗa ciniki da aure a cikin kulli ɗaya za a baka wannan za a baka wannan baiwa aure da sharaɗin sai ka siye ta an gane wannan ku in baka siye ta ba ba za a baka aurenta ba da ka sai ya zo ya siye ta in ya siye ta sannan kuma sai ya zo ya aure ta an gane wannan ku ba a haɗa irin wannan a cikin kulli ɗaya na'am wa yustahabbu ta'jilu an so a gaggauta biyan sadaki nam au ba'dahu qabla dukhul hmm. eh au ba'dahu qabla dukhul au ba'dahu an so a gaggauta sadakin ko wani sashen sadaki kafin dukhuli nan ana magana ne kawo tafwid ne ko me hmm na'am an gane an so a gaggauta sadaki kuma an so wato ko kuma a gaggauta sashi in an ce dubu hamsin to sai mutum ya ba da wani sashi daga cikin dubu hamsin din wani hali imtina'u hatta ta ƙabidar hal ta samu ta hana kanta har sai ta karɓi sadakin da lokacin shi ya yi eh, in dai sadaki ne wanda an sanya lokaci cewa sadakin nan zai biya nan da shekara ɗaya ko kuma zai biya nan da wata ɗaya to a lokacin da lokacin ya yi an gane ku da lokacin biyan sadakin ya yi wato ta samu ta hana kanta har sai ta karɓi sadakin da lokacin shi ya yi an gane kenan irin wannan an sanya lokaci wanda bai da tsawo ko ba ta riga ta tare ba an gane to tun da ba ta riga to da yazo yana so ya neme ta sai ta ki yarda da shi ce ba zan yarda da kai ba har sai ka biya da sadaki tunda lokacin zadakin ya yi an gani banda wanda aka sanya ajali wanda aka sanya ajali mai tsawo misali cewa nan da shekara ɗaya an gani to ba maganar ta hana kanta kullu ra'ayi ba maganar ta hana kanta da dai lokacin bai yi ba yanzu zai yi ta jiran ta jana sai har sai ya biya dakin nan da shekara daya akwai matsala wala ba da tamkini ko kuma bayan ta riga ta ba shi dama da kanta a gani ta riga ta ba shi dama da kanta ya take ta sai kuma daga baya ta mutu ce za ta hana kanta kuma sai ya ba da zalagi a'a in dai ta riga ta ta ba da kan dama daga ya take ta sai kuma daga baya zai ya ce zai sake ta kuma zai ce ita ba ta yadda ba sai ya ba ta sadakinta a wannan baya halatta in tana son haka kar ta bashi dama kwata kwata zai ya biya eh fa in a'sara qabla al-bina'i falah al-fasq idan ya talauce kafin a tare ba an gane ku kafin a tare sai ya talauce ba zai iya daukar nauyin ka ba ta samu ta buɗe aure an gane wannan aiki dama kamar ko kamar da kowa ya sani haƙƙin miji na ciyarwa tufatarwa biyan kuɗin haya da sauransu to sai ya zamanto mijin nan sai ya talauce kafin mata tare daga ya shiga cikin wani irin hali ba zai iya ɗaukar nauyinta ba ta samu ta ce a buɗe aure kawai ita ba za ta iya zama da shi ba amma an gane shari'a ba ta yi laifi ba kada ce wannan matan ba ta da mutunci an gani wannan matan ba ta da mutunci lokacin da ta ga yana da wadata ta hayar za ta aure shi da ta ga ya talauce ta ce ta fasa an gane ku to wannan dama kamar da kowa ya sani ai daga zaman ta amarya za ta ringa zuwa tana zuwa kasuwan ƙauye kenan tana neman abinci eh daga zaman ta amarya ai za ta ringa fita tana nemo abinci tana ciyar da kanta ta ciyar da shi tunda yanzu ba shi da shi tana amarya kuma ta samu ta ce gaskiya ba za ta iya wannan wahala ba ita gaskiya a buɗe wannan auren na'am eh. ya talauce kenan malam eh wai maganar da yake faɗa shi ne mutum ne mai kuɗi to kawai kuma a wato ma'ana ma'aikacin gwamnati ne yana da albashi mai ɗan maiko haka kawai gab za a yi auren an sa rana kawai sai ya talauce sai ya zama to ba wai ya talauce kai tsaye ba an sallame shi a aiki to sai ce kaga tunda an sallame shi a aiki ita gaskiya ba ta yi ta yi laifi ba ta yi laifi ba an gane wani ku? eh fa in iskalafa fi qadri idan suka yi sabani game da gurgurdan sadaki ita ta ce dubu ɗari ya ce zai bata shi kuma ya ce dubu hamsin ya ce zai bayar a aini ko suka yi sabani game da ainihin kuɗin ita ta ce zinari goma shi kuma ya ce azurfa goma ya ce bai ce zinari ba azurfa goma duk sun yadda goma goma amma zinari ne ko azurfa wannan ya ce zinari ita mata ta ce zinari bijin ya ce azurfa bayan halafa ta fasa idan kuma suka rantse shi mijin ya ce na rantse da Allah azurfa na ce zan bata guda goma sai wani ce ka ji tsoron Allah na rantse da Allah wallahi zinari goma ya ce zai bani kasa akwai bambanci sosai dinari guda ɗaya kawai nawa ne rubu dinar nawa ne shi eh? rubu dinar to rubu dinar dubu sha uku da wani abu to so hudu kamar dubu hamsin dinari ɗaya ya zai karbi dubu hamsin misali ko bai zaune ko to kaga in an ce dinari goma dubu hamsin so goma ya ce zai ba ta sarari nawa kenan dubu ɗari biyar ko? dubu hamsin sau goma dubu biyar dubu hamsin sau goma dubu biyar kuma azurfa ya ce to ga ba zai kai sai in ya yawa kai irin dubu hamsin ne an gani suna ta jayayya suna ta jayayya sai mijin ya rantsa cewa wallahi azurfa goma ya ce ita kuma ta ce wallahi zinari goma ne duk ga rantsa an gani zaka ce mai suka rantse su bi ba Na wa ayyuhuma nakala lazima sai su buɗe auren gaba ɗaya wa ayyuhuma nakala a cikin su duk wanda ya cije ba an ce wa mijin ya rantse ce shi gaskiya yana jin tsoron Allah shi dai in dai ta matsa ta ce ita dinari goma ne ya bata da Allah shi dai gaskiya ba zai rantse ba ya san muhimmancin rantsuwa aka ce kuma ita ta rantsa ita ce ta rantsa da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi dinari goma ya faɗa shi kuma yashi ba zai rantsa ba to lazimahu ma halafa alaihi al to ya lizimce shi abinda ɗayan ya rantsa akan shi ya lizimce shi abinda ɗayan ya rantsa tunda matar ta rantsa mijin ya ki rantsuwa to yanzu rantsuwar matan ya lizimce shi dole ne yayi aiki dole ai aiki alƙali zai aiki da abinda matan ta faɗa sai alƙali ya ce wa mijin ka biya dinari goma ko a raba aure in ya biya dinari goma fa lillahi alhamdu in bai biya ba a raba aure idan goma matar idan goma matar ta kira tsuwa mijin ya rantsi sai a ce ki karba azurfa goma ko kuma ki buɗe aure an gano wannan ko to duk dai duk wanda ya rantsi eh, na ce ta karba ko kuma mu zaɓa da yi ta karba ta ba ta so shi kenan alƙalai ta ta ta jira zuwa alƙali zai ce ko shi kenan an gane guna? eh ko ko ai eh, ko ki zo ko ta karba alƙali ya ba da doka ta karba a gane eh ta karba za ki ta zauna a gane raba auren shi ne ta yi hulɗi yayi ce to ita gaskiya ba ta san shi ta ba za ta shi aiki tunda kike rantsuwa shi ke da gaskiya kotu ta ce ki karbi dutsen azurfan nan guda goma to shi kenan za ta yi kuri za ta shi kenan ki kuri idan ya raba aure wa ba'da dukhul alqawlu qawlu idan bayan tarewa ne fa bayan tarewa suka yi jayayya kan sadaki magana magana shi ne shi ne za a ce a ce ya rantsi nan wa fi qabdihi qabla wato da sun ana jayayya akan karban sadaki kafin tarewa cewa kafin tarewa ya ba ta sadaki har ta amsa to yanzu maganar wa za a saurara ta ce wallahi tallahi bai ba ni sadaki kafin tarewa ba shi kuma ce ya ba da sadaki kafin tarewa za a saurari maganan ta tare da rantsuwa wa mu qawlu man shahida lahu da urf idan bayan tarewa ne yace ya ba da sadaki tace bai bayar ba za a duba maganan wanda urf ya goyi bayan shi shi al'adan garin nan a yaushe ake ba da sadaki a ce al'adan garin nan ana ba da sadaki bayan an tare sai alƙali ya yi aiki da wannan magana ɗin sai dai in tare da ita akwai littafi tabbatacce cewa ga yadda suka yi zai bata sadaki ko bai cika an an yi rubutu kuma wannan rubutu ya tabbata cewa ga alƙawarin da mijin ya yi bil maut ana kammala sadaki da mutuwa kun fahimci wannan al mautu ka dukhul kaga idan mutum ya auri mace sai ya take ta ko so ɗaya ne ta ci sadaki duka yana auren ta sai ya take ta in dubu hamsin ne sadaki ta ci ta ci kuɗin duka an gane in ko bai take ta ba daga ɗaura aure aure ya rabu ta ci rabin sadaki in ya take ta ta ci duka idan kuma yana aurenta sai ya rasu mutuwa kamar saduwa ne shi ma duk mutumin da ya auri matan shi sai ta rasu to ta ci sadaki duka a sai ya rasu kai a gani idan miji ya rasu bayan ya auri mace to wannan mata ta ci sadaki duka al-maut ka dukhul kun gane ko yukammalu bil maut wal bina'i ana kammala sadaki da mutuwa da kuma tarewa in ya sadu da ita nisbi talaq yawa qablahu kuma yana zama rabi sadaki yana zama rabi da saki kafin a tare ya sake ta irin sakin wawa din nan to wannan saki ka gane kawai auren da yayi kawai tsawar auren ya sa ta ci rabin sadaki in dubu ɗari ne ta ci dubu hamsin in kuma ta tare ya take ta ta ci sauran rabin an gano wannan wani zai ce to yaya za a yi a ce ta ci rabin sadaki bayan ainihin mijin bai take ta ba ta ce ai da ɗaura aure ta zama mai ta zama bazawara an gane ku ana ɗaura aure ta zama bazawara ya rage mata kwaliti a yau yau in wani zai nemi aure zai ce ya ga wata bazawara yana so ya aura saboda haka musamman a ɗan Najeriya misali in ka sayi mota yau ɗin nan yau yau ka sayi mota sai ka shiga matsala kana so ka siyar da shi yau yau sai ce to ai tun da dai ba dai kan siya ba ai tun da dai ya fita daga wajen mai siyarwa ya zama ya zama me ya zama fiyali yus second hand ne saboda haka yanzu kawai za a mai ciniki ne na second hand haka ma mace in dai ta taɓa yin aure wannan auren ya mai da ita fiyali yus saboda haka wato za ta ci rabin sadaki saboda ya ɗan rage mata daraja da aurata ne yadda nan eh sakwanci bangaren ya yake da suna darajar auren eh wa yasqudu bi kullu furka. kuma cewa za a ya auri bazawara a kage cewa ya auri wata bazawara haka za a ce ta ce ni ba bazawara ba ce ba ni ba fita da shi ba ce ba dai an ban daura aure ba ai wannan daura auren da aka yi an bai da ke bazawara na'am ashifa na'am za ta yi gado tare da gaske gado gidi za ta yi gado matashi ce na'am

da shi da da yana ɗaukar nauyin ta kafin ta yi aure kuma in ta yi aure ya ci gaba da ɗaukar nauyi kuma zai so a ce idan ya riga ya rabu da idan ya riga ya aurar da ita to nauyi ya sauka a gare shi to zai kuma ga an dawo mai da nauyin kuma ya zo shine zai rinka komai to kila dalilin da yasa kenan suka ki bashi amma tun da yanzu ya samu sana'a to yanzu alhamdulillah zai iya ɗaukar dama dole ne ya riga binciken me sana'a biyu kafin a bashi diya menene sana'an shi ba shi da aikin yi amma galiba inda mutum yana da kwali certificate ya yi karatu mai kyau kuma yana da kwali to sha Allah ana fatan zai samu aiki nan gaba wannan da san sauki an gane da akwai kwalin amma mutumin da bai a baya sana'a ba shi da wani kwali ba shi da wani hanyar samun kuɗi to wannan baya kamata a ba shi ɗaya eh a zamanin ne yana da diploma misali. Mutum da ake akwai kwali an mashi kenan? wasu suna raina aiki aiki aiki yana apply yanzu ga ga makarantu da yawa private schools wanda zai ce karanta wani kawai shi ya karfin kaza ne gashi bai da aikin talauci zai kashe shi amma kuma girman kai na so ya gama da rayuwar shi matsalar na da matsaloli ne Mutanenmu ko da karantarwa ne da suka samu suna karantarwa suna ta fighting sai ga san san bugo waya da Allah za su yi tafiya gobe sun je neman aiki waje kaza sun je suna karantawa ba za su yi wata ɗaya da kai ba sai sun fara yawace yawace neman aiki shi yasa sai mutum ya cewa wai me yasa wannan makaranta aka shiga shi da arna to arna su ne suke da juriyar tsayawa su mutanen a ranar da ka ɗauke su ba ranar kawai sun ga sun yi warwatsu ne ko ba za su haƙura ba ba za su tsaya su yi wasu kwanaki ba sannan fara za ka sun fara fashi suna ta matsala da su suna nan suna neman aiki eh sai a hankali to amma kuma ba su da ɗan haƙuri haka nan da ɗan wannan kafin Allah ya kawo wani ba su da wannan haƙuri hmm. albashin sai a hankali akwai wanda aka dauke shi ma su ce wai albashin shi dubu bakwai shi ma sun buga sun buga ne wai wa ya zaɓa dubu da ya buga suka za su yi tunanin ba shi dubu tara da ƙyar dubu tara ma suka tunani za su yi kaga wannan akwai renin wayewa eh, dubu tara kuma kila makarantar na hayi ne kai kana da tudun wadar eh? kudin ya kare mota kare ka je ka yi aikin lada kai fi sabi da layi an gani Allah ya sauke akwai makarantu irin wannan private school zaka gashi nan mutumin na dan samu amma kuma zai yanka mutane albashi na renin wayo amma albashin ya zama to daidai gwargwado wanda zai dan iya yin manage ga rayuwar ka shi ka karba a hankali a hankali ka ranka neman aiki Allah ya kawo shi na'am الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السابع عشر فصلي نقوم شابقي shafaqatuhu wa ra'afatuhu sallallahu alaihi tausayin manzo sallallahu alaihi wasallam da rahaman shi wa amma shafaqa ra'afa rahma amma tausayi dai tausayi da rahama ga dukkan halittu Hakika Allah ta'ala ya bamu labari game da irin tausayin manzo sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hakika wani manzo ya zo daga kawukan. Sai Allah ya kawo abin na kira. Hmm. Me yake ce laqad ja'akum rasulu ko sai a ce manzan nan ya zo muku wanda ku riga kun san shi to sai ka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai ya zo yadda ka san manzan da ba sani ba ya zo da nakira a gani wanda kai zaka dauka cewa manzan ba sani ba a an san manzan me ba sani ba darajar shi ba a taba sanin daraja irin nashi ba manzo ya zo wanda ba a taba ganin daraja irin nashi ba to da ba a taba ganin daraja irin nashi ba zai zama kaman ba a taba ganin kaman ba a taba sanin shi ba alhali an san shi din an kawo shi na kira lita azuim an gane dan a nuna darajar wannan manzo wannan manzo ya kai gaya wajen daraja hakika wani manzo mai matsar daraja ya zo daga kawukan ku azizun alaihi ma'anitum ma'anitum duk abin da zai wahal da ku yana damun shi shi wannan manzo duk abin da zai baku wahala yana damun shi manzo Allah shine yaje an ce an ba mu an ba da sallah hamsin a cikin lokacin da yaje mai iraji sallah hamsin aka bayar yaje yana ta komawa yana ta komawa yana ta roƙon Allah a rage har ana ta ragewa har ya koma sallah biyar daga bayan ƙara komawa don Allah a rage saboda al'umman za su iya ba Allah ya ce na riga na zartar da farilla na ka yi haƙuri a kan guda biyar din nan an fahimta ku to sanan manzo Allah sallah sallah za ka yana sallah sai ya ji kukan jariri ya yi nufin ya tsawaita sai ya takaita sallar duk gaba ɗaya saboda tausayi ga al'ummansa ko manzan Allah idan al'amura guda biyu suka zo ɗaya mai tsanani ɗaya mai sauƙi annabi yana zaɓen mai sauƙin saboda ba ya son al'ummar su wahala an gane ku shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda azizun alaihi ma'anitu abinda zai baku wahala yana damun manzon sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum mai kwaɗayi ne a gare ku ku yi imani kuma mai tausayi ne mai rahama ga muminai sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka face ka zama to rahama ga talikai gabaki daya wa qala ba'du wasu ce min fadlihi sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala a dahu sumain min aflaq Allah ta'ala ya ba manzo suna biyu daga cikin sunayensa faƙala bil mumini na ra'ufur rahim ya ce shi ra'ufur rahimun ne bil mumini mai tausayi mai rahama ga muminai kaga shi ma Allah sunan shi ra'ufur rahim inna Allah bin nas la ra'ufur rahim lalle Allah ga mutane mai tausayi ne mai rahama amma sai dai fa wannan magana cewa Allah ya ba annabi sunaye biyu daga cikin sunayensa bai taso ba an gane ba haka abin yake ba wato Allah ra'ufur rahim ne manzan Allah shi ma yana da wannan sifa din kasancewa yana da wannan sifa ba ya nuna wai irin sifan Allah bane kawai sun hada suna ne amma sun bambanta ga me da kaifiya kaman dan adam yana ji yana gani hal ata alal insan yinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira dan adam Allah ce mun sanya shi mai ji mai gani shi ma Allah zai ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir sai mu ce to daga cikin ni'imar da Allah ya wa dan adam Allah ya bashi suna daga cikin sunayensa shin haka ne a'a wato sun yi kama ga ainihin ga lafazi amma sun bambanta ga kaifiya kamar yadda akwai bambanci tsakanin mahalicci da wanda aka halitta haka akwai bambancin siffofin Allah da siffofin halitta ba ɗaya suke ba an gani Allah halitta na da hikima Allah yana da hikima to anan zamu ce kenan Allah ya bai wa dan adam siffa daga cikin siffofinsa la an gane wannan ko bambanci tsakanin siffan Allah da siffan halitta zamu iya cewa makila ya fi bambanci tsakanin sammai da kasai Allahu a'lam wa haka nahwahu al-imam Abu Bakr bin Fawran al-imam Abu Bakr bin Fawran ya yi kaito kwatankwacin wannan magana حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشيمي نعم بقراءتي عليه wato wannan abu muhammad abdullahi bin muhammad al ya bani labari ta hanyar karatuna a gare na karanta yana ji حدثنا إمام الحرمين أبو علي الدبري حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو أحمد الجلدي حدثنا إبراهيم بن سفيان نعم حدثنا مسلم بن حجاج حدثنا أبو طاهر أبو أبو طاهر أنبأنا ابن وهب عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو ابن شهاب تشوا منزو صلى الله عليه وسلم يا ياكي مسكر ياكي نعم وذكر حنينا سي أنبت ياكي حنين نعم qala sai ce a da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safwan bin umayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba safwan bin umayya raqum dabbobi 100 kamar ce raqum ma 100 minan na'am summa mi'a sannan ya ƙara mai 100 summa mi'a sannan ya ƙara mai 100 kaga ya ba shi raqum ma 300 an gani kuma lokacin bai musulunta ba ko kuma ya musulunta ana lalashin zuciyarsa قال ابن شهاب ابن شهاب يتي حدثنا سعيد بن مسيب ان صفوان قال لله صفوان بن اميه ياتي wallahi da kad a dani ma a dani wallahi manzon Allah ya bani abin da ya bani wa inni la abgadul khalq ilayya alhali wa innahu la abgadul khalq ilayya ya bani da ya bani alhali shine mafi fushin halitta a wajena wato a duniya ba wanda nake fushi da shi kamar shi sai manzon Allah ya dauke wannan raƙuma ya bani fa ma zala yudini manzo Allah bai bushe ba yana bani hatta hula a habbul halka ilayya har sai da ya zamanto mafi soyuwan halitta zuwa gare ni an gano wannan ko idan mutum yana kinka kyauta yana hada ku kyauta yana hada ku wannan kyauta yakan zare ainihin iyayya. ina ba san gano wannan so da manzo Allah ya riga ya gano wannan sirrin to idan mutum makiyinka ne kana yawan bashi kyauta kana yawan bashi kyauta yau da gobe ya wuce wasa zai koma masoyinka na kusa saboda wannan kyauta da kake bashi idan wannan hadisin na jubilatin nafsin na sinadin ne bi amma bayanin eh, wannan hadisi da ke cewa jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha hadisin duk da isnadin shi da ifi ne amma ma'anan gano ba haka yake an halicci zuciya akan son wanda yake kyautatawa zuwa gare shi da kin wanda yake munanawa gare shi ko idan zuciya na kyau da sama yau da gobe yau da gobe yau da gobe ko da kana kin wannan mutumin insha Allah soyayya zai ringa shiga a hankali a hankali tsakanin ka da shi ku fahimci wannan ko yawwa wa ruwiya anna arabiyan ja'ahu yatlubu minhu shay'a hmm. wato an ruwaito lalle wani ba kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman wani abu daga wajensa fa a'da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi sun makala sannan sai annabi ya ce ahsantu ilayhi shin na kyautata maka da na baka wannan abun alal arabi sai ba kauye ce la ka san ba kauye sai ce gaskiya baka kyautata mun ba wala abin yayi kadan wala wala ajbalta gaskiya baka kyautata ba fa gadibal muslimun to musulmi sai suka ci haushi gashi manzon Allah ya masa goma na arziki amma ba kauye ya ce shi gaskiya bai gode ba wa qamu ilayhi sai musulmi suka yi fushi suka taso zuwa gare shi za su mai kaca kaca fa ashara ilayhim an kuffu sai annabi ya musu isharar cewa ku kame ku kare shi ba ruwanku sun hmm. makama wa da kala manzila sannan sai annabi ya kara tashi sai ya shiga gidansa wa arsala ilayhi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiko mai da wani kyauta kuma wa zada shay'a ya kara mishi wani abu sun makala sannan sai annabi ya ce a san tambaye shin na kyauta ka zuwa gare ka ala na'am yace eh ka kyauta ta gare ni na'am fa jazakallahu min alin Allah ya saka maka daga iyalanka wa e, ashirati Allah ya saka ma daga da iyalanka da kuma danginka da alkhairi an gane wa yayi ma annabi kyakkyawan addu'a yanzu ya gode shi dan kauye dan baro baro ne an gane in baya son ka zai gaya ma bai son ka in ya gode zai gaya ma ya gode eh فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu ya ce yace masa innaka qulta ma qulta lalle kai ka faɗi abin da ka faɗa na farko cewa ban kyauta ba wa fi nafsi ashabi min zalika shay an fusi alhali a cikin ran sahabbai akwai wani abu lokacin da ka faɗi wannan magana a cikin ran sahabbai akwai wani abu na shi ba ji daɗin abin da ka faɗa ba fa in ahabbta fa qul baina aydihim ma idan ka so in ka so ka faɗa gaba gare su abin da ka faɗa bai da yadda wato abin da ka faɗa gaba gare su na cewa ka gode hmm. kuma na kyautata ka ɗaga murya ka faɗa gaba gare su cewa to alhamdulillah yanzu ka kyautata na gode hatta ya sahaba ma fi su dorihim alai har ya zama to abin da ke cikin kirjin su ya tafi a gare ka an gane ko ana na. to sai shi wannan bakashi to insha Allah zan faɗa ma kana al-ghadab yayin da ya kasance wa shekari a wula ashi ko lokacin da ya kasance da yamma ja'a sai wannan ba kauye ya zo ba qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna hadha al-a'rabi lalle wannan ba kauye kala ma kala hmm. ya faɗa abin da ya faɗa fazidnahu sai muka ƙara maza faza'ama annahu radiya sai ya raya cewa yanzu ya yarda a kazalik shin daga zai ka yarda kala na'am sai ba kauye yace eh yanzu na yarda kuma na gode fa jazakallahu min ahlin wa ashiratin kaira. Allah ya saka maka alkhairi game da iyalanka da kuma danginka فقال Nabi sallallahu Alaihi عليه Masha Allah. شاء Thank you. mutumin da yake da kwaɗi ne ai wannan kwaɗi ne ka ce na kyauta ka ce ni ba kyauta ba kuɗin ka ne ba kuɗin ka bane ba wai an muna na maka bane mutum ne kana wato ka zo wajen shi sai ɗauki dubu biyar ba ka kai kana son dubu talatin ne na kyauta ce ka kyauta amma da zan samu ƙari da na zo, na ba zan gane kaga ai ka faɗa mana da zuciya ka cewa kana son kuɗi fiye da wannan amma mutum kuɗi ba naka ba ya ɗauki dubu biyar ya baka na kyauta ma gaskiya baka kyauta min ba a ga wannan ai ƙauyanci ma yayi yawa an gane ba wai idan mutum yana faɗin gaskiya waya ce wai ba ƙauye bane a'a wato yanayin gasa magana da rashin iya magana shi ake magana nan wajen a gani amma in ka isar da saƙonka ta hanya mai kyau mutum ya fahimci har yanzu dai kana son taimako ga wannan abin da daban ya nuna son samu a ce in kai mai da'awa ne a ce kana da wadata ta hanyar da zaka ringa ɗaukar nauyin mutane kana samar da abin da babu shi za ga mutane da yawa za ka iya jan su zuwa ga fahimta inda ka dosa an gane wato dukiya yana taimakawa sosai wajen da'awa ya sa manzo sallallahu ya yi amfani da da'awa na hikima ya yi amfani da ainihin makamin ya zama dole sannan akwai wuraren da yake amfani da kuɗi wajen ƙoƙarin ya janyo mutane zuwa ga alheri kai ne ba ake so a tura ka aljanna amma sai an biya ka eh za a kai ka aljanna amma sai an biya ka kuɗi an biya ka salari sannan ka shiga aljanna sai wallahi ba zan shiga aljanna ba sai ka biya ni <laughs> yanzu an gane cewa dan adam yana yana da wani ɗabi'a irin nashi Allah shi kiyaye na kuma wannan tafiya musamman da kuɗi ya fi tasiri fiye da komai a najeriya yanzu ai insha Allah ta wasu wasu yan adawa masu cewa next level yan <laughs> adawa suke cewa next level to ai wannan shine next level ɗin kenan ana cikin kaza ana cikin kaza in ka ce musu wallahi tallahi gaskiya ba ina cikin na ce to ai next level ɗin kenan <laughs> ai ku kuka ce za ku yi to gashi ai za ku gane kuskuren kurin a cikin wannan za iya fitar da tumbalin ciwon duk abin da akwai shubaha ko zai jawo mutum ya faɗi wani abu wanda akwai ɗan shubaha sai za a iya cewa ya ƙara bayani saboda mutane warware ba bayanin ba idan ka yi magana da mutane sun dauke ka da wani abu kuma ya zama ba haka ke nufi ba kuma haka kake nufi amma ka zo ka yi nadama suka ka lokaci to na faɗi kaza amma kuma daga baya na ga daidai bane na janye jama'a da Allah jama'a ku yafe ni yana da kyau نعم نعم بداية البداية في علم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ميراث الزوجة gado na ainihin mata rubo wato farko dai mace tana da ɗaya cikin hudu na abin da mijinta ya bari idan lam kulle lizawj idan shi miji ba shi da wani reshe mai gado bai da ɗa sai da ɗan ɗa tumun sannan kuma mace tana cin ɗaya cikin takwas shine tumuni idan kana na far'un wari idan miji yana da reshe mai gado yana da ɗa ko yana da jika shine ɗan ɗa jika yana matsayin ɗa ne in babu ɗa lizauja ma'a zaujiha halatan ita mata tare da mijinta tana da halaye guda biyu halatu hula halin farko idan lam yakun lizauja far'un wari idan shi mijin ba shi da wani reshe mai gado daga gare ta aw min gairiha wato ko daga wani ta reshe mai gado mm. shi mijin da ya rasu ba shi da ɗa daga wajen ta ko daga ko daga wajen wata matar ya mijin da ya rasu mm. wato ya rasu ba shi da ɗa ta ɓangaren ita wannan matar ko kuma ta ɓangaren wata mata da ya taɓa aure ya saki ku gane almuhim dai kawai in yana da ɗa ko ta wajen matan ko ta wajen wata mata ɗan shi ne dai ko to ma dama ya rasu ya bar ɗa to ita wannan mata za ta ci ɗaya cikin takwas na abin da ya bari shi ne kawai fa fi hadhihi ta tariku minhu ruba a cikin wannan halin za ta gaji ɗaya cikin gudu na abin da ya bari inda miji bai inda miji bai da ɗa bai da jika za ta gaji ɗaya cikin hudu saboda Allah ya ce wala wannan rubu'u ma taraktum su mata suna da rubu'i na abu da kuka bari in lam yakul lakum walad in ya zama to ku ba ku da ƴaƴa eh in ce walad ba ya shafi diya ma hadiya mace mutum ya mutu ya bar da namiji kowa ya mutu ya bar diya mace to duk ya shiga cikin walad ita wannan mata za ta ci ɗaya cikin takwas da ya bar diya mace amma in ba ba diya namiji ba diya mace misalin halaka mur'un an misalin wannan mutum ya mutu sai ya bar mace ya bar matashi ya bar mahaifinsa amma su min kuma menene gadin kowanne daga cikin su aljawab asalin mas'ala jawabi asalin mas'ala din hudu ne li zauja arrubu matar tana da ɗaya cikin hudu li adami wujudil far'il saboda rashin samun reshe mai gado babu ɗa babu ɗanɗa. walil ab albaki to yanzu in aka ba mace ɗaya cikin hudu nawa ya rage uku to uba shi asibi ne a nan wajen shi ne aula rajulin zakar shi uba zai kwace sauran abin da ya rage mutum ya mutu ya bar miliyan hudu ya mutu ya bar miliyan hudu ko miliyan takwas matar za ta ci nawa in takwas ne za ta ci miliyan biyu to sannan uba ba zai ci sauran miliyan shida sun shi ne asibi. zai kwashe duk miliyan shida sun gaba daya eh. in ya zama in ya zama to da da shi kawai ya sani to a yanzu lokaci ya zo wanda wanda shi uban zai kwashi basa. ka sa akwai mutumin da da wanda in ya yi aure saboda rashin hankali zai manta da mahaifinsa ya manta da mahaifiyarsa sai ya tare ga masu shi kawai sai ga namiji gashi da hankali kuma yana da hankali amma da zaran ya aure sai ga ya manta da uban shi ya manta da waye suna shan wahala ka ganshi tsabtsab ya ci kwalliya inda za a nuna wa uban shi wujiga wujiga ba za ka yi tsammani shi ya haife shi ba amma shi ya hau mo ina hawa mota motar nan na kyalli ya sa kaya malam ya canza wannan riga ya canza wannan ga takalma ga menene amma baban yana nan yana tafiya da kaso yana nan yana cikin wahala ga matashi ɗan dan misali wannan shine shi za ake cewa da ka haifi ɗan namiji gara ka gara ka haifi mace da ka haifi gwamna gara ka haifi matan gwamna saboda ita mace ba ta taɓa barin iyayenta wanda ba shi da zuciya yake wulaƙanta iyayen shi ne namiji namiji ya fi son matar shi fiye da mahaifiyarsa da zaran ya yi aure shi sa ku ga wasu iyayen na cin daga in namiji ya ɗan shi yaro ya ɗan fara samun aiki to za su so su dan more shi kafin ya aure za su ce wallahi da zaran ya yi aure matan na tana tana mai rangwada shikenan shikenan zai manta da iyayen shi ba taimako ba komai ga iyayen to bari tun kafin ya yi aure mu mora saboda yaran kwata-kwata ba hankali gare su ba ya manta da ba dan uban ya haife shi ba da ba zai aure wannan matan ba ya kamata kullum mutum ya aure suna da mahaifinsa suna da mahaifiyarsa zai ga yazo ya tare gindin matar shi ya manta da iyayensa to menene amfanin haihuwar dama ya ya ya haife gari saboda nan gaba in ya shiga cikin tsanani ka tuna da shi to shikenan zai ga wani yazo ya wani lokaci ma yana aure mu zai ga yazo kuma ya ƙara hango wata ga iyayen na cikin wahala eh, ce zo babai ce ce babana na zo ne sanar da kai insha Allah tun da dai Allah ya ce fanki kuma na faɗa balakum to shine daga wata mata ina son ƙara na'am amma kace auzu billah auzu billah idan Allah ji wannan dole Allah in kana da aljanna zaka ba wannan irin wannan in kai ne kake da aljanna zaka ba wannan aljanna tsakani da Allah wai uban shi mahaifinsa saboda kudin haya talauci ya mai kanta ba mahaifin ya bar garin ya kuma ƙauye ya zauna dan yana nan a birni wanda ya ratsi miliyan nawa eh? ya fi miliyan dari kudin da ya bari ana yin haka shi yasa wasu iyayen ba wala shi yasa wasu iyayen ke banga da suka zo kawai su ce suna zuwa gidan ka kawai suka ga wani fanka kawai sai su sunguma kawai tsara gaba in za su yi magana ya tura masa a shari'a ce ce ce kina hauka ne in da ba da lahi sai na sa mayan ta ce ya kwa ya abin da ya gani ya fita ya sun kuma kawai gara gaba daga daga daga mijin ya daga mijin ya dawo ya dawo ya ga ya daga banka mai banka ne ya dauka zan yi magana ma sai da ya zage ni baba ya dauka zo zan ganshi to je ka me zaka ce mai kana da bakin magana ya dauki ban fanka ya ce je siyar in ya ƙara ganin ba kudin ce bane zai je ƙara duba an tv zai ɗauka plasma wala ku iyayen da suke haka wani mahaifin kuma doka yake ba ɗan kawai dubu hamsin nake so kawo mu kuma yanzu yanzu wala kuma baki to akwai yaran da akwai wala akwai yaran da ba su da hankali wai wanda ka gaya mai kana cikin tsanani ai mahaifin ko da ko da bai gaya komai ba ya kamata ka san cewa ba mahaifinka ne ko da ma mawadaci ne kana buƙatar albarka ai ko mahaifinka mawadaci ne kana buƙatar albarka lokaci lokaci ka tura mai kai mishi alkhairi sosai don ka samu albarka ko da ma yana cikin wadata ballanta na ya mahaifinka na cikin tsanani wato ina amfani da wannan dama saboda da yawa daga tuko ba ku yi aure ba ba yau ku san da ma iyayenku suna da haƙƙi akan ku daga kayi aure ka manta da baban ka manta da mamanka yana da matukar muhimmanci ku san da wannan eh namiji kusa kusa bai da damuwa mace sai ta rinka ce ma to cikin doyan nan doya ne ba ga shi ka zo guda goma sha biyu sai dan kai guda uku wajen bamana? sai eh, na gaje ba fi ba suna ta tunawa da iyayenta sai ta to kama na sai kwashi uku ta kai kai kuma kai baka baka ce to ni ma barin sun kuma guda kaza kai kai babana ba sai ga duk wani abu tana kokarin in lokacin sallah yayi to to wallahi na so ma na so in kawo babana kaya wallahi wallahi kudin ne ban samu ba sai ga ce dubu goma ya ce to gashi a san da za a yi amma bai tunani ya dinka baban shi ba to yaya za a yi iyayenka ba su damu ba wani haka da amsa kuma ta Allah ya isa Allah haɗu guda biyu ta amsa kuma ta Allah ya isa gaskiya an yi ne ta riga ta sha wahala ta riga ta galabaita kudin ma ba zai amfani da wani yanzu akwai matakin da kai ma kudin bai da wani amfani lokacin da ya kamata da ji daɗin kudin bai ji yadda ita daɗin ba shi Thank you. Bari da gaske. Ina da amfani gaskiya saboda yanzu ne za ku yi aure wasu. To gaskiya mutum zai aure ya san da iyayensa kai ta umantawa da su. Shi ne yana da amfani sosai. Shi ne amfanin cewa kai ɗalibi ne na sunna. Na'am. ya halitta ya yi in ya amma ya kyautata ta ya ringa bashi tsohon kaya don yana ƙauye ba ka san mahaifinka a ce mai a ce ba ƙauye ne amma kamar ɗan birni mutum zai zo wani a ce wala in kaga mahaifin ba ƙauye ne amma yadda ka san yana birni kowa zai ringa ma addu'a Su gaskiya Allah ya bashi wani ɗa albarka sannan nan ba wani wadata yake da shi ba sai zuciya yanzu ga shi ya hutar da mahaifin mahaifin yana zaune ba ya aikin komai ga shi dan shi ne yake ɗaukar nauyin shi wallahi zai ga rayuwanka na ci gaba in dai kana ɗaukar nauyin iyayenka wallahi ba za ka taɓe ba kaga mutum ya taɓe wallahi ya wulakanta iyayen shi a duniya sai ya wulakanta shi ma eh irin wannan wannan abin da ya kama da wannan ko wani malami a ba ma sai na boye shi ma albanin zaria Allah ya ji kansa a yana ba mu labari cewa akwai wani mai kuɗi wata rana mun kai ziyara gare shi haka zaria wani ziyara ya kai mu sai mu ga ya rubuta babu fatawa babu sallan gado babu rukuya babu menene babu ya dai rubuta wasu abuwa sun kai wajen bakwai ko takwas a kofar shagon shagon kwamfutar shi malam me ya zafi haka muka ga duka rubuta ya ce kyale mutane ce na san abin da nake ni wannan abin da nake kawai kan kuce komai na san abin da nake yi su ma mutanen da nake domin sun sani to abin da ya faru shine yace akwai wani ɗalibi na shi ɗalibi ne na jiki wato ɗalibin nan wato janareto ɗan ƙarami aka janareto ya lalace ana buƙata sai ɗan ƙaramin janareton nan aka ce ba ma ya bada kyauta ba dan Allah ya ranta kuɗi idan an nemi taimako an samu za a bashi yace wallahi rayuwa ta yi zafi ba kuɗi wallahi mutumin nan ɗalibin na ya bada wannan kuɗin abin da ya ba albani haushi Allah ya ji kansa sai malam albani ya ce bayan ya rasu ya yi tafiya wata sai Allah ya bai rasuwa ya hadari da ya rasu albani ne zai raba gado kudin da aka ciro a kawai ya fi miliyan tamanin wannan wanda ya ce bai da kudin da zai bayar a sai karamin janareta eh kuma an ce rance zai bayar ba wai to mutanen da irin wayannan mutane ya ce su ne ɗalibanka da yake nan sannan ya ce akwai sanda ya tafiya ya tafi adamawa da ya je adamawa ya je karatu kowa ya je na manta to da ya dawo sai ga yaran na ta gararan ba ya ga yaran shi na ta yawo na ta yawo sai kuma ya ga yaran ɗaliban shi duk gaba ɗaya an ta yi makaranta ya ce wato ni ina nan ina ta wahala ina karantarwa wato su yara na suna ta yara na ana su zama ƴan iska haka yi faɗa sai yara zama in iska su madalibai na yara zama na girgiji jito wallahi ni ma zan tashi ba ni ma daga yanzu ba zan ƙara wahala kan wani ba ai tun daga lokacin in ka tambaye shi ba za zai ce I'm sorry to say ni ma dan boko ne ni yanzu ɗalibin kwamfuta ne ba malami ba ne haka yi koma yana yi ka zo ka tashi ni yanzu dalibin ni yanzu dan boko ne za ka yi tambaya kan kwamfuta zo ka tambaye ni shi ma yanzu ya shiga fagen kwamfuta shi ma yanzu boko ne shi ma yanzu boko ne eh, abin nan <laughs> Ah, sun mai wulaƙancin da ya wuce wulaƙanci to irin wannan shine irin abin da za ka shine irin abin da masu nan ta yi ta ce ita ba sa buƙatar kuɗin saboda abin da yaron ya mata wai ya an gane ku to shine ake magana nan wajen an gane ku halatu saniya wato hali na biyu idan idan miji yana da reshe mai gado sawa'un minha shin mai gadon nan da daidai ne daga gare ta ko daga waninta a cikin wannan hali za ta gaji ɗaya cikin takwas tumuni hmm, saboda Allah ya ce idan ya kasance kuna da ɗa matayenku suna da ɗaya cikin takwas shine tumuni na abin da kuka bari misali na biyu mutum ya rasu ya bar mace ya bar ɗan ɗa Amma nasibu kullum Menene rabon kowanne daga cikin su? Asalin matsala Wato asalin matsala wato takwas za a kasa. zauja a sumun. Mace tana da tumuni a cikin takwas. Saboda akwai reshe mai gado. Kuma ɗan ɗa yana da sauran abin da ya rage ta asiban ta asubanci. Da annahu aula rajulun raka. Saboda shine namijin da ya fi cancanta ya yi ta asubanci. Fa'idatu. Eh shine jika. fa'ida adadin layu la yu'athiru fi qimatil mira adadin mata baya tasiri ga kiman gado dan mata sun kaza mutum na da mata hudu ba zai yi tasiri wai a waya ce wai gadon ya ragu ba ko da su mata nawa ne ko mace ɗaya ne an gane ko wannan rabo sumuni shine dai rabon suna kula ko mata hudu ne ko mata hudu ne dai suna da wannan sumunin ne an gani in misali a ce mutum ya mutu ya bar miliyan takwas wannan yana da mace ɗaya ya bar miliyan takwas wannan yana da yana da mace ɗaya da kuma ƴaƴa sai bar miliyan takwas ya za a hmm? yara ba yana da ƴaƴa ga ko mace miliyan ɗaya mai ƴaƴa ba mace miliyan ɗaya sauran abin da ya rage na yara to mutum ya mutu ya bar mata hudu da yara har yanzu dai miliyan ɗaya na matan sauran abin da ya rage shi ne yara yawan matan bai sa wai a ƙara musu wani abu shi za ka ke ganin wasu matan ba su san miji miji da kuɗi ya ƙara aure ai saboda in an ƙara su gadon na fara kuwa yake ko talakawa ne ko <laughs> a wata na cewa to ya auro mana za ka zauna a jikina ne ta san ana jita ta san ita ta tana galabaice ne ta zo su galabai ta tare wa'anan galawa na haka mata suke su suna suna yawan tunanin za su za su riga shi ba zai riga su mutuwa suna da yawa duniya kuma lokaci akwai akwai namiji mai tsangaren karfe wato irin wannan ga lokaci ya yi tsawo ga ya ki mutuwa kuma sai sai za su yi da shiga kashi garau wani drama da wasu kamar labari wai wani bawan Allah ne aka yi kidnapping din shi mai kuɗi ne ba Shi ne ainihin masu kidnapping suka sa aka yi waya aka sanar yana hannun su ko da sai sun sun kawo sai an kawo kaza sai matan suka ce za su yi mitin za su yi mitin yiwuwa a bayar ko a kyale shi yace yace ni ne ni ne suka ce kace muna sane mu tattauna mu ga yiwuwa wallahi su kuma suka zauna bincin suka ga cewa gaskiya su suna ganin asarar kuɗi ne a cewa za a ciro wannan uban kuɗi a ba Gara kawai kyale kyale mijin kawai da yankin nafa su kawai su abin nan mijin an ce daga baya mijin ya yi magana ne ga abokin yana da wani aboki ce ga halin da ya shiga ciki ba shi da kuɗin shi ya ce dan Allah fito da wannan kuɗin matan shi da yaran su ce wai za su za su yi mitin wai za su yi mitin su tattauna su ga yiwuwan haka abokin da ya fitar da kuɗin ya ba shi sa'annan ya dawo ya ga wannan wannan wannan kisa in har ya inganta Allah shi kiyaye ga al'amarin ba a cewa ko mutum ya auri abokan adawan shi kenan ka zauna da mace ka ciyar da ita ka ba da ita ka dauki nauyin rayuwarta amma kuma ba ta zanta wallahi da gaske <laughs> Allah shi tawaki wa alaikum salam eh. shi ne zaka mutum zai iya zuwa ya rage musu gaskiya saboda tsaban abin da zai zai ka koma ne ba lalatawa ba kai ta aiki alkhairi da shi ka zabtari miliyan miliyan 20 ka ce ka ba a gina wani masallaci ka zabtari miliyan 10 kai wani islamiyya ka ce A ta ɗaukar ka ce kai wannan kawai na marayu ne kawai har har shekaru ka za. kuma ka je wani lafiyayyen mota bayan wani lokaci ka ce ka ba da kyautar mota miliyan goma da bayan ka miƙa ma wani ka ce ka shi ka ba shi kyautar biyu da nan tunda kana rayuwa ya sai hana kuma lafiyar talau ba wanda ya sai hana Allah ya sauki wa na kallon umar wabi hamdu a shaɗu Allah ilaha illa an astagfir fa tubu ilai salamu alaikum kan da ta gabe muna da wancan kan da ba ta ce ma da